أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد معلوماته أمته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau 23 ga watan Rabiul Awwal hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma 12 ga watan 12 miladiya 2017 a wannan masallaci masjidin Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin littafin al-Ubudiyya wallafa babban malamin shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya rahmatullahi alayhi malam yace mana wannan shine majalisin mu na 51 malam ibn taymiya yace wa shirku ghalibun ala nufus wa shirku kaga shirka hada Allah da wani ghalibun ala nufus wata abaci wacce ta kasance galibin alal nufusi wacce tarin jayi rayuka sai tari rayukan mutane za ka samu kai shirka a ciki ɗabi'ar da Allah subhanahu ya jarrabu mutane da ita ita ce ta san shirka suna son shirka sai dai Allah madaukakin sarki idan ya zaɓi mutum ya tsarkake zuciyarsa ya wanke masa zuciyarsa to sai ya kare shi amma a ɗabi'ar mutane shirka wata aba da take rinjayarsu kasance wata aba ta farko da shi ɗan ke amfani da ita domin ya ga ya batar da ɗan adam wa kama ja a fil hadisi ita shirka kamar yadda ya zo a cikin hadisi ne kuwa fi hadhihi ummati akhfa min dabibin namli annabi sallallahu alaihi wasallam yace shirka a cikin al'ummarsa sa fi hadhihi al'ummati a wannan al'ummar tasa akhfa min dabibin namli ta fi koyuwa fiye da tafiyar turuwa baka tururuwa baƙa sai a ɗauke ta a sa ta a kan dutse dutsen kuma ya kasance baki kuma ya kasance a cikin duhun dare wane ne zai iya gano tafiyarta za a sha wahala ɗabi'arta ita ce ɗabi'ar mutane zukatansu haka Allah ya jarrabe su da san shirka shi ne wanda Allah ya tsare ya kiyaye shi ku duba wannan hadisin yana da ban tsoro manzon ta sama yace fi halihi ummati a cikin wannan al'umma akhfa min dabibin namli shirka ta fi koyuwa a cikin wannan al'ummar ga mutane fiye da yadda bakar turuwa take koyuwa akan dutse baki kuma a cikin duhun dare kaga akwai ban tsoro a ciki to shi yasa zaka samu sai wani a bashi ka'ida a ce masa ai musulmi baya shirka ba yadda za a yi musulmi ya zama mushriki alhali ga irin waɗannan hadisan ga ayoyi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun qarra wannan aya wa ma yu'minu aktsaruhum billahi mafi yawancinsu su ba su imani da Allah illa wahum mushrikun alhali sai sun cakuɗa imanin nan nasu da shirka ga imani amma kuma ba za su tsaya a imanin ba idan wani abu zai taso musu makin su koma wajen Allah madaukakin sarki to sai su koma wajen bayin Allah su ce su yaye musu wannan damuwa in damuwa ce idan nema ne wanda ba a nema a wajen kowa sai Allah sai su nema a wajen wanda ba Allah ba idan neman tsari ne wanda ba a nema a wajen kowa sai ba Allah sai Allah sai su nema wajen wanda ba Allah ba kaga wa ma yu'minu billahi illa wa hum mushrikun mafi yawancin su ba sa imani da Allah illa wa hum mushrikun illa wa hala kaunihim mushrikina face sai sun kuma hada wannan imanin nasu da shirka ashe musulmi zai iya shirka shi yasa ake masa wa'azi ake masa gargadi ake jawo hankalinsa inda shirka take ba kada mutum ya kama hanyar wajen balle ya je ya tsinci kansa a cikin wajen to gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi ingantaccen hadisi akwai wasu malamai da suka tattauna akan isnadinsa amma dai magana ingantacciya hadisi ne ingantacce daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake kamanta yadda shirka take a cikin al'ummarsa aka iya samun mutum musul musulmi ne amma baya iya tsayawa a musuluncin nan sai ya hada da shirka shi yasa matsafa suka yawa a cikin al'umma bokaye suka yawa a cikin al'umma yanzu aka ce maka ka kawo da za ka tantance musulman da suke zuwa wajen gokaye to sai ka sha mamaki bukata ta same shi makin ya miƙa ma Allah wannan bukatar tasa ya nemi Allah ta'ala ya biya masa a'a sai ya tafi wajen wani inda shi ma bai san kanshi ba damuwa ta same shi makin ya koma wajen Allah subhanahu ta'ala ya nemi yayewar ta daga gare shi a'a sai ya je ya koma ya tafi wajen wanda ba zai iya masa komai ba shi ma ta kansa yake yi to wannan ne ake ce masa shirka ai wa fi hadithin akhara a wani hadisin na daban qala abu bakr sayyiduna abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa najju minhu manzo Allah sama ya faɗi yadda shirka take a cikin al'ummar sa akhfa min dabibin naml sai na abubakar ya ce to kaifa nan jumin to ya zami mu tsira daga shirka ya zami mu tsira daga shirka sayyiduna abubakar radiyallahu anhu da irin waɗannan ne malamai suke cewa kana abubakar afqaha sahabati sayyidina abubakar ya fi kowa fiqhu a cikin sahabbai ya fi kowa fahimtar addini sai ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi sallama, kaifa nanju minhu to ya za mu tsira daga shirka wa huwa akhfamin dabibin namli alhali ita shirkan nan ta fi koyuwa min dabibin namli fiye da tafiyar bakar turuwa kuma akan bakin dutse kuma a cikin duhun dare sai na abubakar ya tambayi annabi sama kaifa nanju minhu ya za mu kubuta daga shirka فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيمعك صلى الله عليه وسلم يتي لأبي بكر رضي الله عنه يتي ما سيدنا أبو بكر يباش أمسع وعلمك كلمة زنكو يا مك وتكلمة إذا قلتها idan ka ambaci wannan kalmar ka rika ambatanta najauta min diqqihi wa dilli to za ka kubuta min diqqihi daga karamar shirka ita ce diq wa da kuma babbarta in kana wannan addu'a Allah zai kubutar da kai ba za ka zama mushriki ba ba za ka yi shirka karama ba ba za ka yi shirka babba ba daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam idan an ce ma abu diq minan jiƙaci abinda ya zama yin zurfi ba kowa ke hango shi ba jinnu kuma abinda yake gashi a fili ɓalo-ɓalo kowa na ganinsa to shirka ta kasu gida biyu akwai addaƙiƙu akwai aljaliyu akwai daƙiƙ wacce take ba kowa ke gane shi ba ita ce shirka karama malam ibn tamiya zai yi mana bayani akan nau'o'inta shirka karama shirka boyayya ba kowa ke iya gane ta ba kuma musulmi ke yin ta so tari ma irin wannan shirka karama to mutanen kirki su aka fi jarraba da ita ka ji wata musiba mutanen kirki su suka fi yin ta su shedan ke zuwa ya raba ma wannan katan ashibbu daqiq ashibbu khafi to manzon sa ne yace sayyidina Abubakar radiyallahu anhu in kana wannan addu'ar to zaka kubuta daga shirka karama wacce ba kowa ke ganin ta ba sannan kuma da shirka wacce take babba wadda kowa ke ganin ta قل كشي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم يا الله إني أعوذ بك إنا نمن كثريني أن أشرك بك وأنا أعلم da in haɗa ka da wani a cikin ibada wa ana alamu alhali ina sane ya Allah ka tsare ka in yi shirka babba wannan wa ana a'lam kaga ashukul jaliyyu kenan ko ashukul dalilu ko ashukul akbar in kana sana mutum ne wa astaghfiru kalima la a'lamu sannan ya Allah duk abinda ban sani ba ban zata shirka bane kuma sai nayi to ya Allah ka tsare ni ka in ci gaba da ni ka tsare ni ka in ci gaba da ni ka tsare manzal sama ya koyar da sayyidina abubakar wannan addu'a so da haka mutum sai ya bayan ilimi to sai kuma mutum ya hada da addu'a sai ka hada da addu'a shi yasa daga cin addu'o'in safe da maraice Allahumma fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash-shahada Rabba kulli shay'in wa malikahu أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم kaga kana neman tsari har daga sharrin shirkan da shi dan zai saka kai wannan addu'o'i dole mutum ya yawaita yin domin Allah madaukakin sarki yana taimakon mutumin da yake roƙonsa kada ka yi da dabara a duk abin da kake yi idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwal ma yajni alayhi idan Allah bai taimake ka ba to kokarin ka kuma sai jama bala'i zata kake ibada kake amma kuma sai ibada ta halakar da kai to shi yasa sai kai addu'a Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu ya Allah ina roƙonka ka tsare ni kada in haɗa ka da wani a cikin bautarka alhali ina sani sannan abinda kuma na yi ban sani ba ya Allah ka gafarta mini abinda yi ban sani ba na shirka musamman abinda malamai suke ce musu ash-shahawatul khafiyya ash-shahawatul khafiyya nau'i ne na na ash-shirku daqiq ko na dukku shirk shirka wacce take ba kowa ke ganin ta ba shahawat khafiyya abubuwan da suke zo mu mutum na san girma na sanya bayyana na san fifiko akan wani kuma abin da ya shafi aikin Allah ka zo waje kai babba ne wajen da ake na addini sai ba abin da suke ce maka cognition ba ya organizing ɗanka ba sai ka ji damuwa a ranka nau'i ne na shafatul khafiyya ba ma san da ni ba kenan to shi yasa za ka ga yin waɗannan abubuwan suna da haɗari mutum zai tafi umara sai kawai ya fasti ko za ka je aikin hajji sai kai wani fasti wai wa fariya you wa fariya kawai dai kana so ka nuna ma mutane ka sanar da su halin da kake ciki alhali ibada ce tsakaninka da Allah ziya fariya me za su ba su ce ne kadi wannan abun suna cikin mutumin wayannan kai da zaka je umara abinda ake son ibada ce ta Allah madaukakin sarki to me sai kai kuwa ka yada ma duniya an ganka a nuno ka da harami a nuno ka kana dawafi a nuno ka kana sa'ayi to wannan ne a nuno mutum a masallaci da makamantan dikin waɗannan a nuno mutum a rauza eh, ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina waɗannan abubuwa wajibin mu ne mu ji tsoron Allah a game da su fitinu ne ga nan manya-manya sun zo amma muna ɗaukar su a matsayin ƙanana umurun yadhaku sufaha'u ha wa yabki min ajaibi hallabi buguwa ne masu hankali kuka ka yi game da su amma dole ya tashi ta dariya shahawatul khafiyya kenan magabata kullum a cikin abin da suke makan su faɗa kai. shine al'amalu fil khafa suna ta duk abin da za su yi na ibada musamman abin da ya zama nafila sun fi son dan shi ba wanda ya gani ba wanda ya gani daga cikin magabata tabi'ai akwai al-imam ayyubu sikhtiyani yana cin kananan kananan tabi'ai kanana can ayyubu ne. malami ne wanda ya kasance ne, kwalliya sosai kwalliya sosai da sa kaya masu tsada malamai suna riwaya da ya zo wajen alimamu malik ya je wajensa zai yi karatu a makka alimamu malik ya zo aikin hajji domin shi na cin malaman makka alimamu malik ya zo makka domin ya aikin hajji daga madina so uku yana zuwa wajen shi ya je karatu a wajen sai ya gan shi shi ya yawa sai ya fasa karatu a wajensa amma ba da malamai suka ce da daddare ba wanda yake sanin ibada da yake tsakanin shi da Allah hajjinsa kuma sai daga baya aka gano hajjinsa sai da ya hajji a duniya hajjin da aka kirga yayi yayi hajji ya fi so 60 a rayuwarsa shi sa limam Abu mu'aymin al-Asfahani da zo siffanta shi a cikin Hajjatul Awliya wa tabaqatul asiya sai yace wa kana hajjajan wa sayyidan mihjajan yace wa kana nafikan hajjajan mutum ne mai yawan ibada sannan ga yawan aikin hajji sannan wa sayyidan mihjada sannan in za a tattauna da shi a addini akan wata matsala ta fiqh to sai ya kada kai da hujja shine mihjaj amma duk ibadarsa ta nafila baya yadda wani ya gani a waje za ka gan shi mutum ne mai kwalliya sosai su akwai daga cin su ai larabawa suna barin gashi namiji sai ya bar gashi wanda mu ba al'ada mu bace in kai wannan kai rashin jin magana kake son kai can wajen da su suke yi al'adar su ce gashin su dama ba irin naka bane ko su shafa mai ko ba su shafa mai ba gashin su zai kwanta kai ko naka sai ka hada da maye maye in ba wasa ba ka koma kana maye to to to al kai sha ibn kaysan ya sikhtiyani gashin zumi haka yake tara shi ta baya ne sa kaya masu kyau kwalliya sosai yake amma duk da haka kana natikan hajjajan wa sayyidan mihjaja to kaga shine wannan so daga wannan niyyar da kake ganin da dole sai mun sai mutum ya ba kansa takatsan san game da ita da san girma da san bayyana da san a ce kai waye an yada ka duk fitinu ne da sanan wa kana umar yaqulu sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yana fada a cikin du'a'i a cikin addu'arsa Allahumma ij'al amali kullahu salihan ya Allah ka sanya aikin hadi ya zama nagari waj'alhu liwajhika khalisa sannan ya Allah ka sanya aiki na ya kasance dan fuskar ka nan dan kai ne a kibe wani bai zama yana da rabo ba wala taj'al li ahadin fihi shay'a ya Allah karkasa wani ya zama yana da rabo a aiki na ya Allah madaukakin sarki kada ka sa aiki na ya kasance wani yana da shi in yi aiki amma ya kasance na yi wani ya zama yana da rabo a ciki me yake da rabo a ciki shine na yi don kai amma kuma ina yi don wani ya yabe ni ko don wani ya bani wani abu ko don wani ya ji daɗi ko in ba wani haushi addu'a sai na umar kenan Allahumma ij'al 'amali li wajhika allahumma ij'al li allahumma ij'al 'amali kullahu salihan waj'alhu li wajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi wani ya zama yana da wani abu a ciki shi yasa malamai suka ce riya ta kasu gida biyu akwai riya'u shirki akwai riya'u ikhlasi riya'u shirkin aikin Allah mutum yake aikin addini sallah ce kyauta ce sadaka ce hajji ne azumi ne karatun alkur'ani ne zikiri ne yaban abin nan da makamantan duk ibadoji dan Allah ake yin wannan aikin sai ya zama mutum yana aikin yana son Allah ya bashi lada amma kuma a zuciyarsa yana son ya burge jama'a sai ko yana yi dan ya ba wani haushi ko dan yana yi wani ya bashi wani abu ko dan yana yi a girmama shi ko dan yana yi a yabe shi a ce ai wani akwai ibada Turiya shirkin kenan akwai riya'u ikhlasin ita kuma aiki ne mutum yake yi na Allah amma kwata-kwata sai ya manta ma ai Allah yake mawa abinda kawai yake kalla shine duniya da sakamakon cikinta na yabo ko na abinda ake samu na dukiya ko na abin da ake samu na mukami ko abin da ake samu na matsayi da makamantan ire-iren su to yawo ikhlasin kenan shi yasa yawo ikhlasin tafir yawo shirkin girma domin riyawu shirkin mutum a daidai lokacin yana yi dan Allah amma kuma yana yi dan wani shi ko ita ko riyawu ikhlasin ya manta ma dan Allah ake aikin ya manta dan Allah ake aikin kawai duniya yake kalla kawai Allah ka tsare to wannan addu'a sayyidina Umar radiyallahu anhu ce ya kasance yana yawaita yin ta mutum sai ya hada ga wanda manzon sama ya karanta. da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya waito mana ita sannan ga wanda sayyidina Umar radiyallahu anhu yake yi mutum ya hada yawaita yi Allah ka tsare bayanu shahwati al-khafiyyati wa khatariha بيان الشهوة الخفية وخطرها أي وبيان خطرها بياني أكن شركة أبنى شعوى هويية لكم هذا الشهوة الخفية شعوة تقوي أبنى ذوس يم تنكيرية مثلا جونية الحال هما أيك إبادة وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية sutari akwai abin da ke cakuduwa a cikin rayuka min ash-shahawatil na sha'awoyi waɗanda suke a boye ma yusidu alaiha haqiqa muhabbati halillahi abin da ke bata ma rayukan nan tabbatar da soyayyar da suke ma Allah wa ubudiyyati halahu da kuma tabbatar ma da Allah subhanahu wata'ala ai wa tahqiqa ubudiyyati halahu da kuma tabbatar ma da Allah bautarsa sai wani abu ya shigo maka a cikin zuciya ya zama ya maka tasiri kila ka kamanta shi ya zama daidai da da sanda kake ma Allah daidai sanda kake ma Allah sai wani abu ya zo shiga zuciyarka ka ji kana son sa daidai da yadda kake son Allah ko fiye da ma yadda kake son Allah ta yadda idan ga abin da Allah ya umarni da shi wancan abin kuma ya ci karo da abin da Allah ta'ala ya umarni da shi to za ka zaɓi abin da ya ci karo da abin da Allah ya umarni da shi ka aikata shi ba za ka aikata abin da Allah ya umarni da shi ba ko kuma ya kasance wancan abin ya ci karo da abin da Allah ya hana a yi sai ka zaɓi ka aikata wannan abin kuma ka taɓa ma Allah maɗaukakin sarki wannan da yana cin ashahwatul khafiyya domin an ce ashahwa shine duk abin da rai yake so in an ce ashahwatu ma tashtahihi an-nafs duk abin da rai yake so shine ake ce masa ashahwa jami'in sa ashahawat shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya lissafa wasu daga ciki yace zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatir المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس أن قواتام متعني سزم سنا جنين الألنس نحب الشهوات سنشع وشعوي اي ما تشتهيه النفوس أبن رايك تكيسو kaman ne minan nisa mata sai ya zama matar ka da kake mata ya kai ma tana umurta ka ka saba ma Allah kuma ka saba mai mijinki da kike son shi sai ya zama ya kai yana umurta ki ki saba ma Allah kuma ki bi shi Walbanina sannan san 'ya'ya. ta kai ma da mutum yake ma 'ya'yansa daidai yake da san da yake ma Allah ko fiye da haka ta yadda 'ya'yan nan nasa za su riƙa sa shi saba ma Allah ya riƙa sato haram yana kawo musu misalin farko kenan su zama abin da suke so su aikata yana ganin saboda sun tata girman su ya fara kaiwa su aikata abin da suka ga dama ba zai iya hana su ba la yastati'u amrahum wa la yastati'u nahyahum ba zai ce musu su yi ba ba zai ce musu su bari ba kaga wannan walbani na kenan nan, qanatir al da kuma dukiyoyi waɗanda ake tara su min az-zahabi wal fiddati na azurfa zinariya da azurfa kuɗaɗe kenan yanzu sai ka ce na nerori da danoli da sauran kuɗaɗen da ake da su a duniya wanda ake ta'amuli da su القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة da kuma dawakai waɗanda aka yi musu ado alkhairu musawwama nan su motoci yanzu da yanzu ka kana magana dawakai sai ka je fada amma abinda mutane wani har ya mutu ba zai mallaki doki ba amma sai mallaki motoci ba su da iyaka tsakanin na hawa da na safara da ake masa na kasuwanci da makamantansu wal khairul musawwamati kenan wal an'ami da kuma dabbobi wal harfi da kayan amfanin noma zalika mata'ul hayatid dunya duka waɗannan Allah madaukakin sarki ya halicce su ne da zama tarkace wanda ake jin daɗin duniya da su amma ne mai hankali sai ya amfani da su domin me domin ya samu lahira sai Allah ta'ala ta ce wallahu indahu husnul ma'abi amma Allah ta'ala a wajensa husnul ma'abi yake al ma'ab al marji'u makoma aba yaqubu awbatan ay raja'a yarji'u raja'atan aw ruju'an ya dawo kenan so daga al ma'ab al a wajen Allah inda za a koma yafi kyau kaga ne wannan to su ne waɗannan ash zai yi wuya kaga ɗan adam ba yi da wani rabo na sha'awar waɗannan abubuwa in dai lafiyayye ne shi kuma mai hankali to amma abin da ake so shine yayi mu'amala da su yadda shari'a ta ce ai mu'amala da su mata tana da haddi matan mutum suna da haddi suna da iyaka ba za su sa shi zama mai saba ma Allah saboda su ba zai rika saba ma Allah ba duk abin da za su umarce shi ya saba ko su sa shi ya saba ma Allah to wannan matan sun zama na sharri ba na alkhairi ba haka 'ya'ya, haka dukiya da makamantan duk irin su shine ma yusidu alaiha tahqiqa mahabbati halillah wa ubudiyyatiha lahu hmm. sannan wa ikhlasi dini halahu Ai wata haƙiƙata sannan kuma da tsantsance addini ga Allah waɗannan sha'awoyin na rai suna zuwa su hana mutum ikhlasi su hana mutum yin abu dan Allah kama qala shaddad ibn kamar yadda shaddad dan aus radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya baqaya al-arabi ya baqaya al-arabi inna akhwafa ma akhafu alaykum ar-riya'u والشهوة الخفية شداد بن عوس رضي الله عنه يا بقايا العربي يا قوة أن سكر وأشكل لا رباوة بقية وأن سكر جمع سع شيني بقايا ya ku waɗanda kuka ragu daga cikin larabawa ya ku waɗanda kuka yi saura daga cikin larabawa inna akhwafa ma akhafu alaykum ar-riya'u lalle abinda na fi jin muku tsoro shine riya riya ita riya shi dan bayi da wani abin da yake kama mutanen kirki da ita shi kamar riya kaga riya ana samun ta ne a wajen malamai jahili yayi wanda da zai zai riya bai da abin da zai nuna shi yasa riya ai riya'un ala wazni fi'al ai mura'atun kenan ala wazni mura'atun ala wazni mura'atun ala wazni mufa'alatun ke ala mufa'ala yi dan a gani riya riya shi yasa manzo Allah sune cewa man tara'a Allahu bihi wa man sabba'a samma Allahu bihi duk wanda ya abu dan a gani to Allah zai sa a gani in aka gani to sai me wanda kuma yayi abu dan aji yana yi ne dan aji ya iya kaza ya iya kaza yana gwalan wasu da gyara murya da tajwidi in karatun qur'ani ne da feke kalma to shi kenan summa Allahu bihi sai Allah ya sa aji sai kuma me to daga nan sai zama yana da sakamako sai da sakamakon komai to shine ne yake cewa mafi abin da ya fi jumma mutane tsoro mutanen kirki kamar yadda muke cewa malamai su suke riya jahili bai da abin da zai riya da shi masu ibada su suke riya zakiru ba wanda yake Zakiru riya in Allah bai tsare shi ba mai ambatan Allah mai yawan talla ba wanda yake shirya in Allah bai tsare shi ba mai yawan azumi ba wanda yake shirya da shi yake da abin da zai riya da shi mai yawan zuwa umara mai yawan zuwa aikin hajji ba wanda shedan ke ma ke kai masa baraye ya tallata masa riya kuma ya siya kaman waɗannan sannan ba wanda ya kai mai kyauta ne mai dukiya mai kyauta wanda hannunsa ba makeke bane shi ba wanda ke shirya domin ana riye da ruwa ne sai ka zo kana cewa jama'a ku zo ku ga ruwa ta ko kuma ka rika nuna ba jama'a kana kana burin kasa cewa kai maruwaci ne kaga ba zai yiwu ba ba a yi amma mutumin kirki mai yawan kyauta to shi yake zuwa ta shiga cikin zuciyarsa shi yasa sai mutum ya yake ta sai za ka ga malaman mu ba sa ta ci gaba da ita ko da yaushe sai ka ga abin da suke ƙara tunatar da mu a cikin littafin su kenan ya zama mutum ya nufaci Allah subhanahu wata'ala da aikinsa ba haka ba sai mutum ya halaka aje lahira bayi da komai ya zata yayi abun arziki sai an je lahira ashe din ya nuna ma jama'a aikin an gama yabansa an ya gama sai da ayyukan ga mutane shikenan sai Allah madaukakin sarki ya ce ya tafi wajen su biya shi su kuma a lokacin yahshurun nasu uratan gurlan buhman za a tashi mutane lokacin ta koma gashin su biya ya koma sannan ba su da komai a tare da su ko tufafi babu a tare da su kowa haihuwar uwarsa za a tashe shi to kun ga wannan ke wa shahwatul khafiyatu da kuma sha'awa ta ɓoye. mafi yawancin malamai sun fassara shahwatul khafiyya shine mutum ya zama duk inda ya zo waje so yake a gane shi me yasa manzon sama ya hana riba su shubha me ba su shubha kayan da da kazo waje za a gane kazo kai kade kake da irin su a gani su ne ake ce musu saboda tsadar su su ne ba su shuhura kayan da saboda tsadar su kai kade kake ta irin su a gani an suma ya hana sa irin waɗannan tufafi kamar yadda malamai kuma suka fassara libasu shuhura da kayan kaskanci an zo ana taro wajen da ya kamata ka fito da ma'ana mai kyau sai ka fito da wata kamataccen ta daban sai mutane su fara nuna ka <laughs> ma haka yake ai kwamare ne shi yasa mafi yancin kwamare da ai ba dan Allah take abubuwan su ba ban ce duka ba mafi yawanci wanda kake ji ana kiransu da kwamare kwamare din nan yan tsagera fassarar kwamare kwamare ke da tsageranci wanda baya jin kunya kowa ko to ire-iren su zaka ga mafi yawancin su riya ta fi shiga cikin su mutum ya kai ma matsayin da ya wuce kaza shikenan sai ya zo saboda tsokanar jama'a a ce shi na daban ne sai daukan ma kansa wasu kaya na kaskanci sai rika sa shikenan da an ganki sai a gane shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabo mutanen da in hadahu lam yu'lamu wa in gahu lam yustaqadu in suna wuri ba ma za a san suna nan ba in ko ba su zo ba za a gane ba su zo ba su tari waɗannan mutanen ba a gane alherinsu sai ba su sai ranar da suka mutu ina jin ko a nan ko a wani wuri na taɓa ba da ƙissar zainul abidin rahmatullahi alaihi ali ibn al-husayn zainul abidin ɗaya daga cikin a'imma na ahlul baiti mutanen kirki yake faɗi yake ci ake ba da labari a cikin sirarsa cewa ya yi shekaru duk dare kawai sai dai kaga an zo an aje maka kayan abinci a gidanka duk seti na kayan abinci misali a wannan zamanin namu a ce sai zo ya aje maka buhun shinkafa ya aje maka buhun gero ya aje maka buhun dawa ya aje maka garwan man gyada ko jarkan man gyada ko jarkan manja da katan din taliya misali sai ka gani kawai an aje maka a cikin gidanka da safe ta katanga ba ka san waye yayi ba kowa sai ya tashi da safe kamar mutum goma ko mutum ashirin a layi sai su sun gani a gidansu a raka kuma wanda yake ba a gane haka ba cewa Ali Zainul ne yake yi sai da abu biyu ya faru sai da ya rasu aka gane ta abu biyu abu na farko shine masu masa wanka suka ce sun ga shaidar annaki ya ta ɗaukan kaya a gadon bayansa abu na biyu sai aka daina ganin wannan abu na faruwa sai aka daina ganin shi ya daina faruwa abin da ke faruwa na kaima mutane waɗannan kaya na arziki sai aka daina gani to daga nan aka gane cewa ashe sayyiduna ali zainul na shi yake to kaga al'amalu fi al-khafa'i kenan waɗannan bayan Allah kamar yadda muka buga misali da ayyubu ibn Kaysan a sikhtiya to ire-iren waɗannan haka magabatan mu suke wani daga cikin magabata an ba da labari ya zo masallacin baitul maqdisi malami ne babban malami ya zo masallacin baitul maqdisi ya kawo ziyara amma nufinsa ba ya kwana a masallacin ba ya taso daga garinsu neman ilimi ya kawo shi ya zo baitul maqdis ya ziyara ai ya halatta a je a ziyara a baitul maqdis ko sallah a masallacin tana da falala ina cin masallatai uku ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance su cewa su ne ya halatta ka ma ka biya tikiti musamman ka yanki tikiti na jirgin sama ko jirgin ƙasa ko jirgin ruwa ko mota ka tashi kawai da niyyar ka je kai ibada a can la tashuddu rihala illa ila thalathati masajida al-masjid al-harami wa masjidi hadha wal masjid al-aqsa to wannan bawon Allah ya tafi masallacin al-masjid al-aqsa da ya tafi sai kai bacci ya kwashe shi mai gadin masallacin al'aqsa ya zo da ya zo kawai sai ya gan shi ya ce da Allah waɗannan mutane ne masu zuwa ƙila ma ɓarawo ne kawai ya ɗauki malami babban malami sai ya wugo shi waje malai ci gaba da baccinsa bai san abin da ke faruwa ba sai da asuba ta yi sanyin asuba sai ya bugai so da ka sai ya tashi yana tashi sai ya gane inda yake a wajen masallaci yake sai ya ga duk masallaci an kulle sai ya fahimci abin da ya faru sai ya tashi ya tattara ina shi ina shi sai ce ya gode ma Allah da wannan mai gadin bai gane shi ba da ya gane shi da shi sai ya zama masa fitina sannan shi ma ya zama ma mai gadin fitina mai gadin zai yi abu dan ya san shi ne ya bar shi sannan shi kuma zai ji daɗi a ransa shi ha'anan an sanni kaga shi kenan a shahwatul qadiyya kenan hannun ashe an san da ni kaga fice da kenan Allah ka tsare mu wakila li abi dawud as-sijistani an ce ma al-imam abu dawud as-sijistani sahibu sunan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda suka tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri daya yana da littafai da yawa daga cikin littafansa akwai as-sunan sunan abi dawud wanda ake kirga shi a cikin alkutubu sitta shine kuma littafi na uku kai tsaye shi ke bin as-sahihu yake bin as-sahihani daga ka ce sahihul bukhari sai ka ce sahihu muslim to sai ka ce sunan abi dawud sunan abi dawud sannan yana da littafin sa al-marasi yana da al-marasi ana ce masa marasilu abi dawud to duka wannan al-imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi aka ce masa wa mashahwatu al-khafiyatu mecece sha'awa boyayya qala hubbu ri'asati yace san shugabanci duk inda mutum ya dace so yake a nada shi idan ba za a ba shi shugabanci ba to ba za a zauna lafiya ba sai ya san duk yadda zai yi magudi ya zama tafiyar da ake yaga ya lalata ta ya kawo mata matsala to sai yayi hubbur ri'asha sun shugabanci musiba ce babba da Allah ke jarraba wasu da ita duk inda suke su su ce ko da shi a ce su na ne su zama gyambo ko da yau san girma wannan musiba ce babba ita ke jawo mutum ya kuskure ba zai je kuskure ba a wannan ana samu tsakanin malami da almajiransa ba a ce almajiran malami su rika bibiyar sa domin su gano kuskurensa ba amma ai shi ba annabi bane dole ya kuskure matara to in ya kuskure aka gyara masa su kuma dama akwai hanyoyin da aka bi aka tsara su malamai suka tsara su na ladabi tsakanin malami da albajiri idan malami ya kuskure ga yadda ake gyara mai akwai ɓannan da ya akwai akwai kuskuren da malami zai yi ba a yadda a tashi wajen ba ɗalibi bai gyara masa ba to a cikin gyaran sai sa shi a ga tambaya shi malamin in ya in yana da hankali zai gane kuskure ne in akwai tsoron Allah tare da shi sai ya gane cewa sai ya faɗa ma jama'a cewa abin da ya faɗin nan kuskure in jan baki malami yake kuskure dalibi ke ja suke jan baki ko ya masa fassara ba daidai ba malaman mu suka ce ka sake nana ta karatu ya da ce misali hubbur ri'asati sai ce san kuɗi kila bai san abin da ya faɗi ba wani zubin shedan kan zo sai ya lakkana ma malami abin da bai yi ya faɗi a zuciyarsa ba hubbur ri'asati san kuɗi ar-ri'asa ai ba kuɗi bane to sai almajirin ya sake nanata masa ya ce hubbur ri'asati to kaga daga nan sai gane ri'asa ba shugabanci ake nufi ba ba kuɗi ba idan ya ji bai fassara shi daidai ba haka idan ya ji bai gyara ba sai ce to algatu malam kalmar na da ma'anoni biyu ne ko tana ikimani al-ri'asa na ɗaukar kuɗi kaga shi kuma anan dama malam ai ya san fuskokin kalmomi da yawa ko to inda daga gaske ne sai sai ce eh, tana dauka anan kudi ake nufi ila ma ya kawo masa tasrifin ta har ma ya kawo masa wasu shawahid misali ne ke buga amma riyasa nan ba kudi bace Riyasa shugabanci to san shugabanci haka al-Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi ya fassara al-shahwat al-khafiyya koyayye sha'awa san shugabanci shi yasa ka roki Allah ya tsare ka daga shi in mutum ya zama an jarrabe shi da san shugabanci bala'i ba zai zama mai son gaskiya ba sannan zai zama mai haɗa ba shi yasa ban san yace la alim imarata kakka roki a baka shugabanci idan roƙa kai ce jama'a su naɗa ka aka naɗa ka wallahi Allah ba zai taimake ka ba idan kuwa mutane ne suka yi kacancan da sai suka ce wa wane ka zama shugabanmu a kaza limanci ne a a shugabanci ne na siyasar duniya ko sarauta ce jama'a suka yi ittifaki suka ce wane ya zama shugabanmu to wallahi Allah ya taimake ka sai Allah ya taimake ka ga abubuwan da suke masu tsauri sai ka ga Allah baka mataimaka abinda kai ba za ka taɓa iyawa ba sai Allah ya tuba maka waɗanda baka zata ba sai su su zama mataimakanka a yi ta cin nasara kuma duk lokacin da aka ci nasarar nan kai za a faɗi a ce ka ci nasara domin duk nasarar da aka samu a shugabanci wa ake fara gani ra'asun ake fara gani ra'isun dan ake fara yaba ba za a kalli mataimakansa ba in kuma ta kwalewa ake fara zagi shi ake fara zaga kage shine wannan so dan ka roƙon shugabanci mutum ya ce a naɗa shi muƙami so tari waɗanda suke wannan zaka gansu dama ba su cancanta ba al-imamu abu al-abbas al ce, yace mafi yawancin masu irin waɗannan zaka same su dama handama da Kere, da kwanciyar magirbi suke nema su yi a cikin dukiyar al'umma sai su ce a basu shi yasa shari'a musulunci a wannan hadisin kuma sai aka yi kaidi aka ce idan ka cancanta kaga wasu shedanu sun zo za su nema kai kuma kai ka cancanta su wasu cancanta ba to anan kuma idan ka ki bayyana kanka ka tutar da ka tutar da addini za a ba wasu bage bage kai kuma cikakken tumatiri ne lafiyayye to bayyana kanka a ganka ka ce ni ne nan ka faɗi falalarka kamar yadda annabi yusuf alaihi salam ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim sai ku sanya ne yace ranka dade ka bani in zama minista dama shi ya fassara mafarkin ya fassara yace ga abin da zai yi domin a kubuta daga fassara mafarkin abin da mafarkin ke hukuntawa to ga abin da za a iya zama maganin cuta to wa zai wannan aikin kawai shi ke na biyu Yusuf alaihi salam sai ce ka sanya ni ka bani wannan mukamin ni zan maka anan bai halatta kuma kai shiru ba domin yau ba sun yawa ga shedanu nan kala kala suna kowa ya fito musamman wannan siyasa ta mu Allah kada ya san abin da zai faru yara wasu kawai sun hauka ma kawai suke ta yi sun haukace wasu ba su mallaki ba kansu ba kowa shi kenan zai fito ya ce ya fito takara wallahi wannan musiba ce a cikin al'umma yin tsakani da Allah waɗannan kuɗaɗen da irin matasa suke ta yin fastoci wai za su fito takarar kaza za su fito takarar kaza tsakani da Allah da waɗannan kuɗaɗen taimakon mutanen layar suke su kalli yaron da an koko shi a makaranta wani da dai ba a sa shi ma makarantar ba su ɗauki su sa shi makaranta su biya masa bai fi wannan shaidancin da ake yi ba shaidanci ne wannan nawa ake kashewa a waɗannan fastocin da ake yi kuɗi ne masu tsada amma kowa sai ya fito sai zai yi saka wannan musiba ce a cikin al'umma wallahi ba alheri bane almubazzaranci ne da dukiya taimako yayi karanci a cikin zukatan mutane sai hanyar da za su bata dukiya shi suke nema yau ana lissafi kullum aka yi lissafi arewacin Najeriya na kuwa talauci amma ba ka gana ba sai ka kayyata kamar wannan magana idan siyasa ta zo siyasa ta kusa kowa shi kenan kawai shi kenan sai buɗe jakarta shi kenan kawai ta banzatar da kuɗi ga talauci na damun mutane mutane suna rayuwar ƙaƙani ƙani wani ba yi da abin da zai nemi lafiyarsu yara ba a iya biya musu kuɗin makaranta ba su ilimi kai kuma Allah ya ɗan rufa maka asiri maimakon kai amfani da wannan dukiya ɗauki wannan nauyin wani yaro ƙwara ɗaya je ka sallacin unguwarku ka ce kwamitin marayu su baka yawo, ɗaya za ka biya za ka biya masa kuɗin makaranta duk ka kalli makaranta da tafi kowace arha sai ki biya masa a a ne e ma yaran suke yi ta gwamnati sai musu littafan da ake karantawa ai ina jin a cikin abin da gwamnati ke ba ta ba da littafi sai ka sai musu littafan rubutu ka sai musu tantir ka sai musu shafuna ka sai musu kilina kayan da aka ba su na makaranta an ba su kyauta kayan sawa na makaranta kaga sun tsufa suna yawo da ragga dauki yaro sun ka masa tufafin makaranta ka ga ladan da zaka samu a wajen Allah sannan kuma ka ce zuciyar mutane da kyauta ake siyan mutane ƴan ikwan al-ikhwanul muslimuna ba ku buga misali da su a ƙasar masa. Ƙungiya ce ta addini amma ta siyasa ba su damu da aƙida ba suna da wasu matsaloli nasu da yawa amma daga cikin abin da aka musu shaida a kai tun da suka kafu suna rayu suna kula da rayuwar ɗan adam lokacin da aka yi zanga-zanga a ƙasashen larabawa aka kori shugaban ƙasarsu suka tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa ya ci ko bai ci ba su suka kwashe duka majalisu kujerun majalisu gabaki da su suka kwashe sai jam'iyyar da ce ta haɗa gwiwa da su saboda ne saboda yadda suka kama zukatan mutane a masar in ka je masar za ka je asibitin gwamnati a caje ka dubu goma sai ka je asibitin yin kwan sai su ce ka ba da dubu goma. in azumi ya zo sai su buɗe shaguna za ka je kasuwa ka sai abu naira dubu ɗaya sai su ce ka kawo ɗari hudu haka suka riƙa yi shi yasa ana zuwa zaɓe kawai shi kenan da suka ci suna da makarantu tun daga firamare makarantun marayu suna da jami'a ba jami'a ɗaya ba jami'o'i hatta a ƙasar da ba kasar masar ba suna da jami'o'i taimakon mutane haka suka riƙa yi suna gina al'umma shi yasa da suka fito takara kawai sai suka ci amma kai ba kai kanka wannan shimfiɗan ba kuma ba ka da wannan tunanin wani baka taba sanin shi ba ba, sai siyasa ta zo ko sai ka gabas da shi wannan wani irin wace yin ba ba ba inda ake wannan rayuwar ta jakanci sai a cikin mu kuɗi ana banzatar da kuɗi ana almabazzaranci talauci na karuwa a cikin tsakankanin mu wasu kuma suna cinna ma dukiyar wuta ina za mu tafi shi ne yin waɗannan hubbun ri'asa san shugabanci وعن ne malikin rabi Allah الله عن nabi sallallahu alaihi wasallam وسلم أنه hukar daga na Ka'ab dan Malik ɗaya daga cin mutane guda uku nan waɗanda ba su je yakin Tabuka ba Allah subhanahu wata'ala ya ce a daina hudda da su a daina magana da su haka suka zauna kwanaki hamsin har sai da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya a cikin suratul tauba da aka ce an yafe musu daga nan aka fara musu magana Ka Abu dan Malik mutum ne mawaki ne mutum ne mai fasaha sannan ko balantare ne mutumin Madina daga annabi sama annabi sama yace mali ibani ja'iani wallahi kyarkecina guda biyu bi'ibani musanna ne wato abu guda biyu ne na bi'ibu bi'ibun kyarkeci naman jeji ne mai fitina halittarsa ta kama da ta kare da dila so daga ba kura ba ne kura daban kyarkeci daban kura da larabci sunanta zibu azzibu amma kyarkeci shi ko sunansa azzibu mun gane ai to manzon ce ma bi ibani jami'ani wallahi kirkecina guda biyu ba su kasance ba ursila fi jaribati Wannan waɗanda aka tura su suna cikin jin yunwa aka kora su a cikin garken tumakai bi afsada laha min hirsi almar'i ala almali wa sharaf alhin bannat da waɗannan kirkecinan guda biyu za su yi to wallahi ba ta kai bannar da san dukiya da kuma san mulki yake ma mutum a cikin addininsa ba in aka jarrabe ka da san dukiya da san shugabanci to komai za ka iya yi ka ɓata addininka yanzu a wannan siyasar da ake wallahi mutane da yawa sai sun kafarta kuma ba za ta ci ba duk wannan fastocin da ake wani sai ya kafarta ya shirka a bokaye za su sa masa shirka menene yasa an kage irin wannan lokacin yanzu yi ta sace mutane ana sace yara fam ba za a ga mutum ba je a sha jini a yanka mutum dan adam a je a kamo jinin haila da mata suke a ce a rubuta qur'ani da shi saboda mutum ya samu mukami duk abin da ake kenan ya za a ƙasa ta zauna lafiya kaga hubbu sharaf kenan a sharaf ɗaukaka hubbul ma san dukiya to waɗannan wannan soyayya guda biyu manzo Allah sama yace bannar da take yi ta fi bannar da kyarkecina guda biyu za su yi kuma suna jin yunwa idan aka kora su a cikin garken tumakai sai a rufe garken garke ne a rufe ba ba inda tumakan za su fita sai a ɗauko waɗannan kyarkecinan guda biyu sai a jefo su a ciki kuma dama an yunwatar da su juwiya an sa sun yi yunwa sun wata sosai sai a jefa su dama shi kyarkeci an san shi da ɓanna idan ya idan idan ya samu tumakai abin da yake musu shine sai ya fasa cikin wacce ya fito da hanjinta ya fara gwaguyar namanta sai ga bata mishi ba sai kamo ya kusa da ita ita ma haka to sai aka ce a garki inda ba za ta iya guduwa ba Zari ba kenan an kulle su a garki tumakan ba za su iya guduwa ba ga kuma waɗannan cinan guda biyu an watar da su an watar da su sun watu cikin bakar yunwa ciki to annar da za su batumakan nan ba ta kai annar da san mulki Daukaka da kuma san dukiya ke da mutum a gaba da addininsa shi ya rabu da addininsa karamin misali ka koma ƙarunu ai san dukiya ya raba shi da Allah ƙarunu da Allah ya ba mu labari ƙara Allah ce inna ƙaruna kana min qaumi Musa yana cikin mutanen annabi Musa yana cin sahabban annabi Musa alaihi salam na gaba gaba fa baza alaihi karshe sai musu tsaurin kai ya wuce gona da iri ya ce shi yanzu ba matsayinsa ɗaya ba me ya jawo masa haka san dukiya to haka san shugabanci mutum ya san gaskiya amma san shugabanci zai sa shi ce bai ba da ina daga cikin irin malamai da suke yada bid'a da suke yada bid'a a nan ƙasar tamu mala baka gumi ya je gaishe shi bai da lafiya ya ce ma mala baka gumi wallahi mala akan gaskiya kake ya faɗa masa ya ce wallahi mun san akan gaskiya kake kuma duk abin da kake mun sani gaskiya ne shi to to ce Allah ga su malam ka ku to ku faɗa ma mutanen ku mata Ya ce na ai sai su mana tawaye da gurgwaji yadda ake kwasa ya za a yi tabbata sun ya dawo ya ce ya yi kuskure duk da a wanda ya yi can ba ta daidai ba ce ai da wuya kaga hubbu sharaf nan zai yi ƙasa in ya faɗi yake tsammani alhali kuma a cikin al'amarin Allah ba kasa zai yi ba da ya yarda ɗaukaka zai sake yi sannan hukun sharaf nan fa ya hana kaisar ya musulunta azimin rumi wanda ba su sama ya rubuta masa wasiƙa aka yi sa'a daidai lokacin abu sufiyan radiyallahu anhu bai musulunta bai yana cikin fada da manzon Allah ta kuma dama shine shugaban kasuwancin mutanen makka so da ka ya tafi da dukiyar mutanen makka sha sham kuma a daidai wannan lokacin nan ne dandalin rumawa kiristoci a nan sama sai aka yi sa'a ya rubuta wasiƙarsa zuwa ga tarakunan manya-manyan sarakuna da ake da su a wannan zamanin to har da kaisar a cikin su da aka kama kaisar wasiƙa aka karanta masa da larabci shi bai jin lafiya fahimtar larabci sai ce a je a nemo a cikin ɗan kasuwan nan wane ne ya san annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi sa'a sai aka samo abu sufiya shine sarkin makka sarkin kasuwancin su dan ba sarkin gari bane sarkin makka sarkin kasuwanci sannan na biyu yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallama domin banul a'mami ne su ƴaƴan bafanni ne da banu umayya da banu hashim suna da dangantaka da juna sannan na uku gaba ake tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi saboda kafiri ne shi shikenan sai aka zo aka kira shi kaisar ya masa tambayoyi ya ba kaisar ta amsoshi na adalci domin su a wajen su kaskanci ne kai ƙarya duk tambayar da kaisar ya masa sai ya bashi amsa yace a waje ɗaya ya samu ya dan takala san zuciyarsa yace kun taba yaki tare yace eh mun taba yi ya taba yaudarar ku ce a in kun yi sulhu yana yaudarar ku yace bai taba yaudarar ku ba amma yanzu muna cikin sulhu ba mu san me zai yi ba kila ya tanta yace to nan ne yanzu samu na shigar da san zuciya na more to bayan duk an gama wannan tattaunawar Kaisar ya sallami Abu Sufyan radiyallahu anhu ya sallame shi shikenan sai ya dawo wajen mutanansa fadawansa sai ya ce musu lalle wannan abu da yake faɗi wannan abin da wannan mutumin ya faɗi me wannan wasiƙar tawa in dai da gaske da aka siffanta shi ne to sai ya mallaki inda kasar kafata take yanzu nan ba da dadewa ba yana nufin sham za ta dawo zama kasar musulmai bilad sham za ta dawo zama kasar musulmai shikenan karshe kun san sai da kaisar yace shi ma yin imani hadisi na cin sahih bukhari a cin kitabu bad'i wahyi yace ayi imani ai kawai sai suka taso masa suka taso masa kamar za su cinye shi danyi waɗannan fadawa shi ke nan sai ce haba haba ku zo zauna ku zo zauna wani haba da aka ga an ɗan gwada dama na gwada imanin ku ne in gaya kuke a kiristanci da gaske kuke ko ba da gaske kuke ba yanzu na ƙara tabbatar da da gaske kuke su ma sai suka sake tasowa kawai aka zo aka ƙara mai cappa aka ce kai ne shugaban mu kai ne shugaban mu har ya mutu bai musulunta ba hubbu sha'a san mukami son mukami zai yi da goma ce su daga musiba ce wannan babba ba karama ba son shugabanci wannan hadisin alimamu imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma isnadin su sahihi ne al-Imam Ibn Rajab al yana da yana da littafi ta tokan da ya rubuta akan wannan hadisun ya sa masa suna zan mali wal haka a wata nuskha ake kiran littafin nasa dan karamin littafi ne amma mai cike da fa'idoji wannan hadisin ya dauka ya sharhin a wata a wata nuskha ana rubuta sharhu hadisi ma bi ibani ja'i'ani ko kuma su sa masa zammul mulmani wal jah ina ne daga cikin littafin al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشغف في إفساد الدين من زال سما يبين للي ولي أكن دوكيا مقامي يد سكيبات الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعان لذريبة غنم فسجدع ɓannar karke suna guda biyu mayunwata take yi a cikin garken tumakai ba wa zalika bayyinu wannan kuma ba ko ba a maka bayani ba za ka gani mutane nawa ne suka ba addinin su saboda su samu mukami yanzu hatta da aure da ake na bida Allah ka tsare mu wallahi wasu tarihin sun ka ko tarihin sai ai ba ba da awafan nan suka fara yi ba ko amma daga baya hubbu sha'fi wal ma'a ta mai da su suka kuma suka zama yan bid'a yanzu da wannan da ake fushi an ci asalin ta a Najeriya shekaru 35 ai ba kuma shi shugaban su ba shi ai fara yi ba ko da a zuciyar shi akwai shi'a waɗanda suka bi shi a lokacin sun san ba shi aiki ko bai isa a lokacin ya bayyana shi aiki kuma a lokacin ai ai ai ai ana dillata fanda ake karanta riyadu salihin ake karanta ma mutane riyadu salihin na limamin nawawi sannan kuma sai littafan waɗancan yankin wannan na masa irin su littafan sai da kutu musamman littafin sa ma'alin fi da littafin su Sa'id hawa dan kasar Sham dan kasar Syria irin su Jundullahi thaqafatan wa akhlaqan da su Jundullahi akhlaqan da makaman Jundullahi takhditan kaga su ne waɗannan فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الهرس domin addini wanda yake kubutacce la yakunu fi hadal yas za a samu wadannan wannan kudai a cikin duk mutumin da ke addinin Allah na gaskiya to kwaɗayi ba zai shiga cikin zuciyarsa ba kuma ba zai sai da addininsa ba don ya samu duniya kowa ya san wannan ba zai sai da addininsa ba domin kawai a bashi duniya wanda take yar kada kwana biyu za ta yi ta kare a yi a gama mutum ya walakanta kafin ya mutu ya ƙara ta rayuwa cikin kaskanci da walakanci sannan kuma ya je ya hadda Allah madaukakin sarki ga mutanen kuma da ya bata domin wasu ko shi ya dawo ya tuwo su ba za su tuba ba sun yi gaba domin magaji mafi kuma so tari almajirai da sun fi zakewa mai da malami shi yasa kada ka kada ka kada ka sake wallahi kada ka sake ka zama jagoran yada wata banna a cikin al'umma sai ka zama ko kai ka tuba kila kafin ka mutu ba amma san ka tuban ba amma waɗanda ka dora su akan wannan annasu ko ba za su tuba ba shi yasa magabata suke addu'a suke cewa Allahumma ja'alna mimman idza matu matat ma'ahum dhunubuhum wa la taj'alna mimman idza matu baqiyat dhunubuhum ya Allah ka sa mu cikin mutanen da in sun mutu sai zulubansu su mutu ya zama da ka mutu zulubin ka kai nan ba za a take ni ba wane ne kar ka sa mu cikin waɗanda su kuma idan sun mutu amma zunuban su nana waye zunubin shi yake mutuwa in yi zunubin da ya kasance kai kake kai kaɗai tsakaninka da Allah to ana fatan wannan in mutum ya mutu shi ke nan amma ka ga zunubin da ka ɗora wani akan sa ko bid'ar da ka ɗora wani akan sa to shi kenan bala'i nan kana kabari ana kai maka kamashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana kabari duk abin da aka yi an kai maka kamashi Yan kai maka kamashin duk bid'ar da mutane za su yi wani da ya kirkiro ta ya canza addinin manzo da sama da shi da wannan bid'a to za a kai masa a haka in sabo ya yada a cikin mutane irin masu fim din nan da masu rubuce rubuce ka rubuta littafin banna littafin da ke koyar da injili ga addini ko littafin da ke koyar da lalata ko fitsara irin masu masu masu rubuce rubuce nobel din ka rubuta littafin batsa to duk lokacin da wani ya karanta ya lalace yake aikata to za a kai maka haka masu waƙe-waƙe kayi waƙa an ɗauka a rediyo da kiɗa shikenan to duk lokacin da wani ya kunna wannan kiɗa to za a kai maka a kabarinka akwai musibar ta buce wannan to amma akai sa'a mutum ya mutu zunubin shi ya mutu tare da shi shike Allah ka tsare to wannan hadisi yana da girman sha'ani a nan kuma za mu tsaya insha Allah ta'ala Allah mu dauki zaki ka tsarkake mana zukatanmu ka fitar da mu daga cikin damuwa ka shiryatar da mu ka dora mu akan hanyar take daidai sallallahu alaihi wasallam